ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana eh, daren lahad ne da ya daidai da daren sha shida ga watan rabi'u nisani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1432 daidai da sha tara ga watan march shekara ta 2011 wannan shi ne kasar na 207 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al'imamu abi abdullah muhammad bin ismail al-bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi watake da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna ainihin karatu dangane da al'amuran da suka shafi kitabu sujudil qur'ani ainihin mun karkare a wancan mako insha Allahu ta'ala a yau za mu tashi inda Imam al-Bukhari ya ce bismillahir rahmanir rahim kitabu taqsiris salah babu ma jaa fi taqsiri wa kam yuqimu hatta yaqsura sai dai kafin nan zamu ainihin wato yi amfani da wannan damar insha Allahu ta'ala mu amsa tambayoyin da aka rubuto su tambayoyin da aka rubuto suna da fuskoki kamar haka akwai tambayoyi masu ma'ana kwarai da gaske waɗanda za mu amsa su akwai tambayoyin da mun yi karatuttukan da suka shafi waɗannan al'amuran a baya akwai kuma karatuttukan da insha Allahu ta'ala za mu karatuttukan a kansu a nan gaba shi yasa wasu tambayoyin zan karanta su amma ko kaɗan sai dai in amsa su da ishara abin da ya gabata ko kuma abin da zai taho insha Allahu ta'ala sannan mutane su rinka natsuwa wajen rubutawa su tsaya su yi rubutu mai nagarta sannan kuma su tsaya su yi tambayoyin da suke masu ma'ana sannan ku sani tsarin mu ba tsarin mutanen kungiyoyi bane ko mutanen ɗariƙu ko kuma mutane masu ainihin philosophers ko ideologist wato kawai mu abin da yake daidai ne wato ba ma zuwa mu kafa karatu don mu ɓatawa na rai ko don mu farantawa na rai muna yi ne kawai duk abin da ka gama ne mu haka ne da awar mu kawai so ba wai za mu zo ne mu ce yau bari mu yi kaza don mu ɓatawa wani ba ko kuma bari mu yi kaza don mu farantawa ne abin da muke in ya faranta maka rai oho in ma ya bata maka rai oho kawai mu abin da wannan shine da'awar mu kawai a ƙarƙashin wannan babu wata tambaya wadda ainihin wato za a ce a rubuto mana ita saboda ɗai ana son wai a ji ra'ayinmu waɗannan tunani ne irin na khawarij su ne suke rubuta tambayoyi domin a ji ra'ayin to shi kuma wane me ra'ayin shi ba wai dan ana son a fahimci addini ko kuma dan ita matsalar ba a santa ba sai dai ana son shi kuma a ji ta bakin shi me zai ce game da kaza in kuka yi haƙuri muna tafsirin alƙur'ani muna karatun waɗannan littattafai na hadisi muna karatun abin da ya shafi fiƙihu da matsaloli da suka shafi tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in ma har ra'ayin namu kake so ka ji akan komai na yi maka alkawarin matuƙa Allah ya tsawaita ranmu za ka ji ra'ayinmu a kan ko menene insha Allahu ta'ala in ma mun sani za ka ji me za mu faɗi in ma ba mu sani ba sai ka ji ra'ayinmu a kai shine ba mu sani ba ba mu da ta cewa ba mu san komi game da shi ba saboda haka al'amarin yana buƙatar a kwantar da hankali ne don haka duk tambayar da za ka yi karka yi mana wata tambaya wadda tsakanin 'yan izala da 'yan ɗariƙa sun yi ta jayayya a kai to kuma yanzu ana son a ji menene shi kuma albani zai ce sai a ji ana son a ji ra'ayi na uku kenan don a jeranta abin a tsarin tarihi cewa izala sun ce kaza ɗariƙa sun ce kaza shi ko albani kaza ya ce sai zama duk gaba ɗaya ba ane ne don addini ba to wannan mu ba bai daga cikin manhajinmu haka ko kuma a'a mun ji wane yayi karatu ya ce kaza game da su albani bari mu turo musu tambaya su kuma mu ji menene za su ce mu duk wannan ba shi daga cikin tsarin mu abin duk da kaga mune da'awar mu ce shi yasa tun ran da muka fara karatun nan muka ce in Allah ya so mun yi muku alƙawarin asabar da lahadi har yanzu kuwa ba mu zo mun ce jama'a gaskiya ba za mu iya ba dan kafin mu yi alƙawarin sai da muka yi nazari muka tuna muka kokanta muka kai muka komo muka kafa muka tsare ko muka ce sakamakon wannan karatun da muka sa saboda muhimmancin shi ko ziyarar mu zakai karka zo asabar da lahadi ko rasuwa akai ni mai karatun karka gaya min itan asabar ce ko lahadi ko ɗaurin aure ne ko wani abu duk muhimmancin shi a wurinka yake da muhimmanci a ranar asabar da lahadi kaɗai abin da yake da muhimmanci a wurina ni shine wannan karatun na sahihul bukhari saboda haka duk wani abu ba shi da muhimmancin da ya kai wannan to ashe kun ga wannan duk don tsarin da'awar mu ne haka kawai shi yasa za ga duk hayaniyar da suke na daurin aure kowa ya koma irin daurin auren kiristoci da yahuda ne ran asabar ne da lahadi ake yi zaka ga ba zaka taba gani na irin waɗannan hayaniyoyin ba ba dan komai ba saboda in samu wadataccen lokaci in yi nazarin abin da zan karantar dan ba wahayi ake min ba sannan in samu wadataccen lokaci in huta kwakwalwata ta shakata yadda abin duk da zan karanta zan karantar da shi ne a cikin hayyacina da taitayina wanda bayan shekara talatin ko hamsin inda zan zauna in ji abin ba zan dawo in yi nadamar don menene na faɗi kaza ba don ban shirya mishi ba ko don ban san shi ba saboda haka gaskiya saboda Allah jama'a kar ka lura da kalmomin da suke faɗi waɗannan kalmomin su ma masu faɗin su yanzu da za a taso da wasu daga cikinsu daga kaburbuka ko kuma wasu da za su kalle mu ba za su iya faɗin su ba kai ka daɗe ne kana jin ana cewa wasu yara ne to yanzu ba yara ba ne wasu dattawa ne so ba waɗanda za ka iya kaɗa hankalinsu ba ne da abubuwa kawai na ainihin wato na kiɗanka na jiyo ma'ana kawai waɗanda rashin aikin yi ne ko rashin manufa ce ko ba su ma san menene duniya ko addini ya tunkara ba kawai sun haɗu ne suka yi shikenan kwana biyu su watse shikenan su tafi sun gama kenan dama kawai manufar su yan kiɗan ka na jiyo ne yan amore ne kawai ma'ana yan kiɗan ka na jiyo in kai ba karamin bahaushe ne shine wanda shi dama ba ma kiɗan ya taho ji ba ya fito ne sai ya ji ana kiɗa kawai sai ya taho ma'ana da ba kiɗan ya ji ba goge ji ne can zai tafi ya fito ne bai da abin yi shine yan kiɗan ka na jiyo ma'ana waɗanda ba su da manufa kawai gaskiya saboda Allah wannan karatun da ka ji mu ne karatu ne mai matuƙar muhimmanci da daraja da matsayi a cikin zukatanmu so babu wani abu wanda yake na wasa a cikin al'amarinmu babu wani abu na tsogalar faɗa duk abin da ka ji mun faɗa a wurin karatun nan ka je ka kara akan cewa wannan abin ne yana daga cikin ɓangaren manufofinmu kuma da'awarmu babu tantama dangane da haka Allah madaukakin sarki ya taimake mu wannan yana tambaya dangane da hukuncin taron da mata suke yi a yinin bakwai na haihuwa wato taron suna da mata suke yi ba addinin musulunci ba ne. ka karanta littafin wasiqatul ikhwan wallafar shehu Usmanu Danfodiyo ya ce a hana mata yin wannan taro wannan yace ina hukuncin ba'adin da ainihin wato wasu sukan yi wato sakamakon karatun sura raka'a ta uku ko kuma raka'a ta hudu da ainihin suka yi babu dalili akan yin ba'adi dan mutum ya ƙara karatun sura a raka'a ta uku ko raka'a ta hudu a sallah azhar da la'asar da sallah ainihin magariba da kuma sallah ainihin isha raka'o'in nan nata na ƙarshe ba dan kuma ba saboda ya tabbata imamu Malik ya ruwaito a cikin Muwatta da isnadi sahihi cewa an samo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yakan yaka kamar yadda kuma aka samu ainihin isharori a cikin hadisan da suka inganta cikin sahihu muslim ka karanta littafin sifati sala to tunda kaga ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da haka babu laifi idan ainihin wato mutum ya karanta sura a raka'a ta uku bayan fatiha da raka'a ta hudu sai dai abin da ake nema shine surorin su zama suna da takaituwa kar su kai tsawon masurorin farko a rako'i biyun farko Allah madaukakin sarki ya taimaka wannan ya ce don Allah suna son a yi musu ƙarin bayani game da 'yan ɗariƙa da suke cewa muna kafirta iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama za a zo kan wannan karatun insha Allahu ta'ala Za ka ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ina matsayin iyayen nashi in Allah so kamar yadda wannan yake cewa ina hukuncin sanya wando a wajen mata ya halatta dan mace ta sanya gajeren wando ko dogon wando amma kai ya bayyana kamar yadda na maza ainihin yake bayyana Ma'ana in mace ta sanya shi yana lullube a ciki to babu laifi amma in ya bayyana to wannan kuma shine ya zama ainihin illa sannan kuma in har za ta sa ɗin a tsarin wandan mata ya sha bamban da yadda wandan maza yake lallai ne ya zama wadatacce ne shi da makamantan al'amura makamancin haka Allah ya taimaka wannan kuma ya ce shin mutum zai iya yin addu'ar buɗe sallah bayan liman ya fara karatu a bayyane ko asirce a'a idan har kai kana yin du'a ul istiftahi amma limamin da kake bi shi baya yi to a dole lokacin da ya fara karatu dole ka haƙura ka yi saurare a wannan lokaci saboda haka in har liman ya zo daga kabbartawa ya fara ainihin karatu to kai babu dama ka yi du'aul istiftahi wannan yake cewa shin akwai zakar hatsi kamar gero dawa masara shinkafa da kuma zakar kuɗi na ainihin takarda za mu samu karatun wannan insha Allahu ta'ala a cikin wannan littafi mai albarka littafin al-Imam al-Bukhari Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi wannan yana tambaya ne da harshen turanci cewa ina hukuncin istimna'i wato masturbation namiji ne bai samu halin yin aure ba sha'awa na damun shi ya rinka lailaya azzakarin shi har mani ya fita dan ya samu sauki tsoron kai yayi zina ko haka ya halatta haka bai halatta ba da isharorin da ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da fatoyin manya-manyan malamai waɗanda ainihin suka tabbatar da cewa hakan ɗin haramun ne don haka bai halatta ba kadai an samu wata fatawa ne daga al'imamu ahmad ibnu hambali wadda yake wannan fatawa ita ma tana da rauni kwarai da gaske in an dube ta a bisa hasken shari'a cewa babu laifi idan yana jin tsoron zina da yayi zina din gwamma yayi wannan yafi sauki da a yi fatawa da wannan a irin wannan halin gwamma a yi fatawa da abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa da ya yi zina ɗin gwamma ya rinka yin azumi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa bi saumi fa innahu lahu wija'un fa bi saumi fa innahu lahu wija'un sai ya rinka yin azumi azumi zai zama mishi kamar dandatsa kamar fidiya wadda aka yi wa dan akuya ko taure sai kaga ya daina ainihin yawan sha'awa da yawan barbara da makamantan haka saboda haka samari a daina yin wannan masturbation wannan ainihin wato eh, shafa azzakari ko ya mace ta rinka dirmusa hannunta a cikin farji saboda sha'awa na taso mata dan katte zina sai ki yi azumi sai ka yi azumi ka kuma rinka roƙon Allah ya yassare maka al'amura waɗannan su ne abubuwan da suke daidai insha Allahu ta'ala sannan wannan yana cewa ina hukuncin mutumin da ya sadu da matar shi a halin tana haila haramun ne da ainihin nassin alqur'ani mai girma alqur'ani ya hana sannan hadisin annabi sallallahu alaihi wa ya hana kaji hukuncin haramun ne sannan kuma ainihin akwai kafara ta dinari ɗaya ko kuma rabin dinari ga wanda yake fakiri ne amma wanda yake da hali to zai ba da dinare ɗaya kaga kenan idan lissafin ku na bana ya nuna dinari ɗaya rubu dinar ya kai dubu biyu misali nake so in yi to kaga duk wanda ya sadu da matar shi zai ba da ainihin sadakar naira dubu takwas kenan idan kuma fakiri ne talaka fit to zai ba da sadakar naira dubu hudu kenan misali ne muku hadisai sun tabbata ingantattu cikin sunan tirmizi akan haka ka karanta littafin adabu zifafi fi sunnatul mutahhara Allah ya taimaka wannan yace tambaya ce akan nafila shin ko ya halatta mutum yayi sallar nafila ta rana ko ta dare ya yi raka'a hudu ya yi sallama ta dare dai ya halatta saboda an samo a cikin aikin annabi sallallahu alaihi sallama da kuma cikin fatawashi amma ta rana ba a samu inda ainihin annabi sallallahu alaihi sallama ya saba wa ɗaya fatawar da ya ba Shi ne hadisi ne sahihi wanda Al'imamu turmizi ya ruwaito daga sahabi abdullahi dan umar ya ce salatul laili wan hari? masna masna sallar dare da sallar yini na filfili raka'a biyu biyu ake yi to kaga menene zai sa ta dare halatta yi mata raka'a hudu saboda hadisin Abu Salama ta dan Abdurrahman wanda ya tambayi sayi da Aisha ta ce mishi annabi yana yin raka'a hudu ya yi sallama ya yi hudu ya yi sallama ya yi uku ya yi sallama da daddare a wani lokacin to a wannan yake nuna wani lokacin ita sallar dare a iya yi mata raka'a hudu a yi sallama amma ta yi ni ta rana na fila lallai sai dai a yi raka a biyu Shi ne abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ce idan jama'a gari na son wa'azi ko tafsiri amma sai shugabannin garin ba sa so yaya za a yi ko ba za a iya yi ba a'a ai a ka'ida ta dukkanin doka tun daga ta addini da ta zamantakewa idan jama'ar masu yawa suke bukata to shi kenan sai a yi amma in jama'ar mafi yawanci ko baki ɗayansu sun haɗu akan cewa ba sa so to anan kuma ba za a yi ba amma in dai za a samu wasu da su suke bukata sai a yi musu Allahumma sai in ya zama wata manufa ce kuma ba wa'azi din ba amma in dai wa'azi ne to dan mai gari ya ce baya son wa'azin ko wasu sun ce ba sa son wa'azin amma wasu suna so sai a je a tara waɗanda suke so sai a yi musu waɗanda kuma ba sa so sai su tafi ainihin harkarsu wannan ya ce ina hukuncin sanar da mutuwa a masallaci sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta zo ainihin a cikin hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallama ingantattu karanta musnadul Imami ahmad da sunan abi dauda zaka samu gamsasshen bayani a cikin ainihin littafin ahkamul janaiz don haka za a iya zuwa masallaci a sanar da mutuwa amma sanar da mutuwa a nan sanar da a zo domin sallar gawa ba wai bayan ya rasu an rufe shi kuma a miƙe ana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una alhaji wani ya rasu yana da mata kaza da ƴaƴa kaza da tattaba kunne manajan daraktan kamfani kaza dan shi ne wance da ke banki kaza jikan ya shi ce wannan kan ba wai a masallaci ba ko a gidan rediyo haramun ne ka karanta ainihin ta'aliqin bulugul marami wanda a Sheikh Hamid al yayi ya tattauna wannan mas'ala kwarai da gaske haka nan cikin littafin Ahkamul Janaiz wannan ce ya halatta mutum ya sadu da matar shi tana da ciki ya halatta mace na da ciki ko ba ta da ciki a shar'ance matar shi ce ya halatta ainihin ya sadu da ita sai inda wata larura wadda ta lafiyar jikinta ce to wannan kuma wani dalili ne daban ina fata an gane binciken likitoci ya nuna cewa mace mai ciki tana ƙara samun lafiya tare da ɗan da ke cikinta idan mai gidanta na saduwa da ita na fata an gane wannan ya ce bayani dangane da ainihin ƙiyamun laili in Allah so ba da jima'an nan ba za a yi karatu cikakke cikin sahihul bukhari game da cikakken bayani dangane da ƙiyamun laili wannan ya ce karfe nawa ake farawa in Allah ya so za ka ji daga imamul bukhari raka'a nawa ake yi nan ma imamul bukharin Allah so zai karantar da kai wannan ya ce ina hukuncin ainihin karatu da ake ɗauka a bidiyo kuma a sa hoton malamin a bayan ainihin kasar ɗin asali bai halatta ba sai dan larura ta yaɗa manufa to kaga wannan larurar yaɗa manufar in har ta halatta a fatawar wasu malamai a wasu malaman ku sun cije akan cewa "Pau pau pau!" bai halatta ainihin a ɗauki duk wani wa'azi duk wani karatu a sanya shi ainihin a ainihin video ba wato ainihin hoto abin nan kaset mai hoto ko makamantan haka to malaman da suka nuna cewa e in har bukata ce ta a yaɗa wannan manufar ta kai ga ana ganin sai an sa a video to amma kuma wanne dalili ne zai sa a bayan kaset ɗin sai an sanya hoton malamin anan kuma babu dalili akan haka don haka sai suka yi togaciya cewa banda wannan na baya domin shi babu wata bukata gare shi amma shi asalin wancan ɗin, in bukata ce ta kai to babu laifi insha Allah ta'ala wannan yace ina matsayin karatun inshora a musulunci in Allah ya so akwai babi sukutun da guda Imam al-Bukhari zai kulla dangane da haka kuma ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wani abu game da inshora Imam bukhari zai ba mu wannan amsa in Allah so a cikin Kitabul Buyu'a Allah ya taimaka wannan ya sake cewa kuma menene hukuncin musulmi ya raka gawo wanda ba kafiri ba haramun ne da nassin alqur'ani da aini eh, na eh wanda ba musulmi ba musulmi ya raka gawar wanda ba musulmi ba gawar kafiri haramun ne qur'ani ya hana hadisi ya hana al'ummar musulunci ma sun yi ijma'i akan bai halatta musulmi ya raka gawar wanda yake ainihin ba musulmi ba ne ina fata an gane wannan ya ce idan ya kasance mutum liman ne sai ya karanta aya mai sujuda a sirrance sallar azhar ko zai yi sujuda ina ganin wannan mun amso ta a baya karatun da muka gabatar ba da wuce ba da dade wannan ba cikin makon da ya gabata ina fata an gane a inda muka kawo ra'ayoyin malamai irin su Imamu Abu Hanifa da Imam Malik waɗanda suke ganin ba za a yi haka ba saboda kada rudani ya faru Nasiruddin Al-Albani ma a cikin Tamamul Minna yana da wannan ra'ayin amma ni bana ganin wannan ra'ayin daidai ne ba dan komai ba saboda ba dai hadisi bane ya hana inna ma gaya abin da za a ce a iya bincike ba a ga inda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karanta wata ayar yayi ba to amma ai kuma ba hana wayi ba ya rage kullum abin da yake da muhimmanci ga limamai ba limancin ba karantarwa tana da matukar muhimmanci dangane da malamin didda yake wa mutane limanci saboda haka ahli sunna ku ji tsoron Allah in aka nada ka liman ba wai sai dai a ji ka a gidan rediyo cewa za ka je wa'azin ƙasa za ka je wa'azin mako za ka je wa'azin jiha ko kuma wa'azin demokuraɗiyya ya taso za ka je amma abin da ya shafi jama'ar masallacin ka fa ba ka karantar da su sallah ka ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama domin mun karanto hadisin Malik dan Huwairis a baya samari ne sa'o'in juna suka zo suka koyi karatu da suka tayi za su koma sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace irji'u ila ahalikum ku koma wurin jama'ar ku wa sallu lahum salata kaza fi waqti kaza sallah kaza ku yi musu lokaci kaza sai ce wa allimuhum kuma ku karantar da su dan haka dukkanin limami wajibi ne ya karantar da mutane kuma wannan ita ce wasiyar Shehu Usmanu dan Fodiyo ka karantar da mutane kai musu limanci kai musu tafsiri kai musu risala su ji aƙida su ji fiqhun musulunci imanin su yayi haske kada su zauna da jahilci idan da dukkan masallatan da duk wani limami yake limanci in an yi da sallah a zahar ko la'asar zai miƙe minti biyar ya karantar da su wani abu game da addinin musulunci sai kaga jahilcin da za a yi magani a ƙasar nan minti biyar in aka idar da sallah sai ya ɗauko wata matsala sai ya bayaninta minti biyar na cika ya ce Allah ya kai mu gobe lafiya shikenan a cikin salloli biyar ya samu yana yin haka Allah madaukakin sarki ya taimaka babban malami asdu sunna al-imam al-bukhari al-kabsh an-nattah abu abdullah yace bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahma mai jin kai kitabu taqsiris salati matattarar da ke bayani dangane da takaita sallah ma'ana kasurun sallah ina fata an gane ibn hajar da ya zo sai ya kawo cewa abuwabu taqsiri sabatat hadhihi tarjama lil mustamli wannan tarjama cewa abuwabu at-taqsiri kan qasru kun fahimta madadin kitabu taqsiri sala to a cikin sahihul bukhari wanda al-imam mustamli ya ruwaito daga al-imam bukhari haka aka samu wa fi riwayati abul waqti amma a cikin riwayar abul waqti sai aka samu abwabu taqsiris salati haka babin yazo anan kuma wa basmala fi riwayati karima wal asaili amma basmala bismillahir rahmanir rahim an same ta ne a cikin riwayar malama karimatu da kuma al-usaili dukkan su waɗannan almajiran imam al-bukhari ne to ita wannan karimatu ɗaya ce tamkar da dubu kallabi tsakanin rauna daga cikin waɗanda suka ruwaito wannan littafi mai albarka a wurin al'imamul bukhari shi yasa ahli sunna babban aiki ne daga cikin ayyukan ahli sunna a bada muhimmanci dangane da karantar da mata idan ba kwa karantar da su duk waɗannan fatoyi cewa taron suna ya halatta ko bai halatta ba ba za su ji ba lancan ya halatta mother's night Wanene ne night dole ne ku tara mata kuna karantar da su kamata ya a duk anguwa a samu wani babban masallaci a mako ana tara matan anguwan ana karantar da su kamata ya duk wata kamata yin azumi ya zo yadda ake wa maza a zan ana yi musu za ku ga adadin barnar da suke za ka ga sun daina kamata ya duk inda za a gina masallaci ko wani conference hall wani ɗakin taro in aka ce ga na maza sai a ce na mata in za ka taho ku taho da mata ka ta shiga can kai ka shigo nan in aka koma gida an yi karatu gaba ɗaya an ji da ka nemi saɓa sai ta ce maka ittaqillah ka ji tsoron Allah wala tafuddanna al-khatam illa bi haƙƙi, sai ga ka fara makyarketa tunda da kai yi karatun da ita ina fata an gane shi yasa abin da yake wajibi kenan ku je ƙasar Yarbawa ku gani duk inda suka yi masallaci sai sun yi wurin mata lallai wannan tsari ne wanda yake jama'a zai haifar da tarbiyya kyakkyawa a cikin al'ummar mu nan kuma akwai yan uwa mata waɗanda suke yan ƙungiyar women for da'awa a jihar Kaduna nan, suna nan su malama Rabi'atu Sufyan suna da wata hikima wallahu musta'an ni ina karantar da su suka ce ma ni ne na ta faɗa musu a cikin karatuttuka na su suka tsurfaci magana kawai sai suna aiki da ita ni kaina na je na ga ma'ana kamar yadda suka faɗi ni ne ne musu fatawan ni ne musu wa'azin amma da suka je suka tsara sai abin ya bani sha'awa shine idan watan azumi ya zo sai su ce duk wani wadda duk wani yake da ya yar shekara sha biyu zuwa sha biyar sha bakwai a rinka tara su su kuma ane musu karatu na musamman teenagers kenan berori kenan akwai muhimmancin wannan tarbiyyar saboda su ana ganin su ba a bakin komai suke ba daga asalinsu ne duk wata ɓacin tarbiyya ta ya mace take faruwa daga sadda ta kai shekara sha biyu zuwa sadda za ta kai sha bakwai sha takwas gani take jambaki da hoda da menene na yayyanta da duk wani kayan gayu ita ta fi dacewa ma sa su kuma suna ganin ma ita ta ma wuce a sa ta wanke-wanke ne dan haka kaga ta ɗauko siket ta sa yi mata yawa ta nannaɗe ta sama ta ɗaure da tsimma ina fata an gane to dole ne sai a zauna ana tarbiyyarsu yadda za a gyara tarbiyyarsu duk watan azumi waɗannan mutanen eh, the women in da'awa a nan kaduna suke duk watan azumi suke ainihin yi wa 'yan mata waɗannan abubuwan na yi sha'awar a kawo irin wannan zaria kuma na yi sha'awar a ce ba sai watan azumi ba kaɗai a rinka kintatan lokutan hutu ana ba da hutu sai a ce duk wanda yake da 'ya wadda take gata nan irin waɗannan 'yan berori haka sai ka zo ka kawo ta za a yi wa'azi daga karfe tara zuwa ainihin karfe sha biyu ka dawo ka zo ka ɗauke ta na fata an gane ba wai zama ake ane ta musu tafsirin suratul ahzabi suna ta kuka a'a waɗannan sai kun tara dattawa masu shekara saba'in waɗanda eh, imani ya gama ratsa waɗannan ana ƙoƙarin a nuna musu yaya rayuwa take ka san cewa yau akwai manya-manyan matsafa 'yan cult da 'yan siyasa waɗanda bokaye da 'yan tsubbu suke musu fatawar cewa in suna son su samu bukatarsu sai ya yi zina da ire-iren waɗannan 'yan yara ƙanana? kasan cewa akwai alhazan birni da 'yan kasuwa waɗanda ake nuna musu kasuwancinsu ba zai kai ba sai su ne suna saduwa da waɗannan 'ya'yan ƙanana kasan cewa al'amari ya kai har sai mutum ya sa a kawo 'ya'yan abokin shi gidan shi su yi hutu don ya yaudare su ya lalata da su gaba ɗayansu 'yan yara 'yan ƙanana ya sassai musu handset ɗin za su koma da leshi da shadda ko ce a sa mata dubu goma a envelope suna tsalle ya riga ya ɓata musu rayuwa to suna buƙatar a wayar da kansu kasan cewa ire-irensu su ne suke fuskanta za su fara haila nan da wata kaza ko nan da shekara kaza kuma ba su santa ba tun aka samu mata irin waɗannan mata ne su ɗin a kaduna fa tsofaffi ne kuma dattawa ne kuma malamai ne kuma sun goge game da duniya don haka duk sun san yadda al'amarin yake ba wai ustazu ne za a sa ba balle yadda yana faɗe yana jin kunya yana faɗe suna cewa malamin nan ba shi da kunya a'a wannan mai yiwa ita ce ta kai uwarta ɗakin miji ma saboda tsufa ina fata an gane saboda haka ya kamata a samar da irin wannan a kasashen musulmi jama'a kamar yadda na faɗa muku sun faɗa a cikin karatuttuka na wallahul musta'an na ainihin basu irin waɗannan fatoyin suka tashi sai suka haɓaka abin ni kaina da naga abin jama'a abin ya bani sha'awa zaka je ka samu da watan azumi suna tara ainihin irin waɗannan yara a makarantar su da ke Kaduna ko kuma su kama ainihin hayar Sultan Bello tsohon masallacin Sultan Bello kaga su ne wa yara sai ka je ka samu 'yan mata an kasi sun kai dubu biyu ko dubu uku ana nuna musu ya ya kamata in kin ga haila karki ihu karki hayaniya ga yadda zaki sannan in wani yayo dare ki gashi gashi karki shiru ki faɗa wa babaki ko kun fahimta jama'a to kuma ku samar da irin wannan yana daga cikin ma'anar markazu salafiya din ba kawai masallaci za ku yi ana jiran sai ran da za a yi karatun bukhari kamata ya buzu ya ci kuɗin shi ba haka aka ce ba buzuwa ka ce ce kudin shi yake ci in ka gina masallaci kamata in an yi wannan program an tashi wannan yayi wannan yayi wannan yayi sai kaga ana more abin da aka yi kenan ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to bayan da Imam al-Bukhari ya kawo wannan cewa babu ma jaa fi taqsiri wa kam yuqimu hatta yaqsura babin da ke bayani akan hukunce-hukuncen da suka zo dangane da kasurun sallah kuma kwana nawa ne mutum zai zauna in ya yi tafiya kafin ya dawo garinsu yadda zai ta yin kasuru ɗin a can kun fahimci babin nan da kyau don babin nan wasu daga cikin malamai kamar su karmani da suka yi fassara imam al-bukhari al bukhari sun ce babin na da rudani ma gaskiyar lamari ba wai rudani bane abinda babin yake cewa shine hukunce-hukuncen kasur za a yi magana a kai to akwai tafiyar da ba tafiya za ka yi ka ka dawo yau ba akwai tafiyar da in kai ta za ka je kai wata biyu wata uku kwana talatin kwana biyar kwana uku abin cewa waɗannan kwanakin da za ka yi kwana nawa ne shari'ar musulunci ta baka damar kai ta yin kasuru daga nan kuma kasuru ta ƙare ko kuma daga nan kasuru bata ƙare ba shine abin da babin yake cewa ina fata an gani. to ibnu hajar ya dan tattauna asalin mas'alar dangane da yadda ginin kalma yake kasancewa a lugar larabci yace taqulu qasurati salatu ko qasarta salata bi fathataini mukhaffafan qasran qasarati salatu sallah ta ragu kakkace qassara a qasara anan qasara fataha fataha da takhfifi sannan wa qassartuha kuma zaka iya ta da qassartu kai tashdidi akan sadun bit tashdidi taqsiran gashi wa aqsartu wa aqsartuha iqsaran sai mala yace wal awwalu ashharu fil isti'mali an fi cewa qasara fiye da qassara ina fata an gane wal muradu bihi takhfifur ruba'iyya ila abin abinda ake nufi shine sallar da take da raka'a hudu a mai da ita ta koma raka'a biyu kamar sallar la'asar da sallar magariba ai da sallar eh, azhar la'asar sallar isha'i kun ga rako'in su hudu sai a mai da su raka'a biyu ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على ألا تقصر في صلاة الصبح ولا في صلاة المغرب ابن المنذر يتي ما لما مسلم سن هدوا كان شيوا باء قصر صلى أصبا باء قصر صلى مغربا وقال النووي الإمام النووي فدي أتكل لتافي شميسونا المنهاج بشرح مسلم بن الحجاج yace zahaba al-jumhur ila annahu yajuzu al-qasr fi kulli safarin malaman musulunci mafi yawanci suka tafi akan cewa duk wata tafiya da ta halatta a yi ta to za a iya yin kasuru a ciki wa zahaba ba'd salaf amma nawawi yace wasu malaman farko suka tafi ila annahu yushtaratu fil qasri al-khawf fi safar wasu malaman farko suka ce sai yadda Allah ya faɗi haka za a yi abinda Allah ya faɗi cewa yi wa idza wa idza darabtum fil fa idza darabtum junahun an taqsuru min salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru in kun yi tafiya babu laifi ku rage sallah in kuna tsoron kafirai to wasu malaman salaf sun tsaya a zahirin ayar suka ce ba a yin kasuru sai da sharaɗin in ana tsoron kafirai amma in ana cikin aminci fa suka ce ba za a yi kasuru ba to za mu zo mu ji hadisi zai warware mana wannan matsala insha Allahu ta'ala a cikin karatuttukan da za su biyo baya insha Allahu wa ba'dhum kaunuhu safar hajj aw umra aw jihad wasu ko suka ce ba a yin kasuru sai tafiyar aikin hajji ko umara ko jihadi duk tafiyar da ba wannan guda uku ba suka ce ba a yi mata kasuru wa ba'dhum kaunuhu safara ta'a wasu suka ce tafiyar sai in ta zama ta biyayyar Allah ce kamar zaka je sadar da zumunci kamar zaka je wa'azi kamar zaka tafi wani abu wanda mahaifinka ko mahaifiyarka suka saka ko wani abu dai wanda ya zama ta'a ce ta musamman ba wai mubahu ba kuma ba wai halal ba kadai sai abin ya zama ta'a ce abu ne da aka kwadaitar game da yin shi wasu sharaɗin da suka yi kenan wa an abi hanifata wa sauri fi kulli safarin sawa'un kana ta'atan aw ma'asiyatan al-imamu abu hanifa da al-imamu sauri su ko suka ce duk wata tafiya ya halatta ai kasuru ta biyayyar Allah ce ko ta saban Allah ce to waɗannan maganganu tare da cewa za mu zo a hankali karatuttukan nan duk za su fassara mana su amma maganar ƙarshen nan ita ce daidai ko shakka babu wadda ta saɓa da yawa daga cikin fuka hau. duk wata tafiya matuƙar tafiya ce to za a iya mata ƙasuru ta biyayyar Allah ce ko ta saɓon Allah ce tare da cewa ba fa ce maka ake ya halatta ka yi saɓon Allah ya halatta ka yi tafiyar saɓon Allah ba amma cewa ake in baka ji wannan gargaɗin ba sai ka samu kanka a halin tafiyar sai ta zama tafiyar ba ta ainihin biyayyar Allah ba ce babu alaƙa babu inda nasu ya hana shi yasa ibn hazm ya ci kusan shafi goma sha yana tattauna wannan matsala a cikin almuhalla a ƙarƙashin wannan Allah maɗaukakin sarki ya raba mu da saɓon Allah baki ɗaya da duk wata tafiya da zai zama akwai saɓon Allah ko kuma ta saɓon Allah ce amma in har fitinar ta faɗa maka ka samu hali kuma ƙasuru ya biyo baya ko kuma ba za ka iya yin azumi ba ka ci abinci ka rama babu laifi <laughs> ya halatta jama'a ina fata an gane Allah ya taimaka to bayan da imam al-bukhari ya kawo wannan babi sai ya ce حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحسين عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دق ببنتا بإن إكرمة دق عبد الله دن عباس الله مدعوك كنسركي يقارى مسير دا يتشي kun ga na daga cikin albarkar manhajin salaf shine manhajin salaf is a complete package ma'ana manhajin salaf komai akwai a ciki ba abin da kake bukata sai ka koma wurin wasu 'yan bid'a yanzu wannan da ya ruwaito wannan hadisin ikrimatu eh bawa ne yaro karami ibnu abbasin ya siyo shi sai zama yana da kiriniya baya jin magana sai ibnu abbasin ya daure shi aka yi ta karantar da shi har sai da ya sauke alkur'ani har sai da ya zama babban malami ga shi yaushe muke jin hadisin shi wannan yana daga cikin manhajiya dangane da tarbiyya ɗa baya lalacewa a ce tun da ka lalace tafi ba abin da ya shafe mu da kai ƙarya kuke a musulunci babu disowning a musulunci baka cewa ɗan da yake naka ne daga baya duk fitina duk bala'i ka ce kuma ba ɗanka ba ne babu wannan in ma ka ce ba ɗanka ba ne ba wani maganar li'ani da za a yi kawai za a kwantar da kai a maka bulala ne saboda ka tabbatar an taɓa samun wani lokaci ka furta cewa ɗanka ne an taɓa samun wani lokaci ka yi wani aiki da ya nuna ɗanka ne mafi ƙaranci shine ka raɗa mishi suna ka sai rago ka yanka mishi a matsayin kai uban shi ne yanzu ya zo da wani murɗaɗɗen hali ne ko ɓacin rai ya sa ka kace kai ba uban shi ba ne to ka yi to sannan dole ne al'umma su gane duk irin yadda yaro zai bullo da fitina da lalacewar tarbiyya ba fa za a sarayar da shi ba saboda in ka sarayar da shi din zuwa zai ƙara lalacewa sannan kuma har yanzu Allah yana nan yana tuhumaka akan lalacewar tarbiyyar shi don haka imam bukhari zai zo ya kulla mana babi dangane da wannan babi musamman an gane ko jama'a to kaga sakamakon wannan alherin shine me shine irin wannan gashi da ibnu abbasin ya zauna ya tirsasa shi a kai gashi yau ya zama malamin da shi yake yada ilimin malamin shi haka ne ko ba haka ba haka abin yake radiyallahu anhuma Allah ya kara Abdullahi dan Abbasin da mahaifin shi Abbas yarda qala yace aqama an-nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama 19 yaqsuru manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ainihin yi tafiya da ya tafiya sai da ya tsaya kwana goma sha tara yana ainihin kasuru a halin wannan tafiya fanahanu ibnu abbas ya ce don haka mu sahabbai idan safarna tis'ata ashara kasarna idan muka yi tafiyar kwana goma sha tara mu ma sai mu kasuru wa in zidna atmamna in muka ƙara akan kwana sha tara to shikenan sai mu ainihin cika sallah saboda tsayawa akan wannan abin da muka gani daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ina fata an gane wannan tafiya annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi ta ne a lokacin ainihin wato da annabi yayi tafiya a lokacin sulhin hudaybiya ina fata an gane shine wannan Abdullahi dan Abbasin wato fatuhu makka cin makka da yaƙi cin makka da yaƙi shine annabi ya tafi kwana goma sha tara to riwayoyi sun zo wanda ibn hajar ya tattauna tsakanin ingancinsu ko rashin ingancinsu amma galibinsu sun inganta wata riwaya za ka ji an ce annabi ya yi kwana sha tara wata sai ka ji an ce ya yi kwana sha bakwai to yaya al'amarin yake malamai suka ce hanya mafi sauƙi ita ce riwayar da ta ce kwana sha tara ta lissafa hadda riwayar ranar tafiya da ainihin ranar dawowa riwaya da ta ce kwana sha shida ko kwana sha biyar tana faɗin adadin kwanakin da ya ne a can ɗin ina fata an gani to sai mas'alar da ibnu abbasin ya kawo cewa annabi ya yi kwana sha tara don haka mu ma mun yi kwana sha tara a tafiya sai mu ainihin yi kasuru idan muka ainihin wuce kuwa sai mu cika sallah to amma wannan abin da malamai suka ce waƙi'atu ainin ce wato musadafa ce kwana sha tara ɗin nan ba annabi ne da kanshi ya faɗi cewa kwana sha tara ai kasuru sama da haka kar ai kasuru ba don haka a wasu nasoshi da za mu zo mu samu annabi sallallahu alaihi sallama ya yi tafiyar da take ƙasa da waɗannan kwanakin kuma ya yi ƙasuru a wasu nasoshin kuma za ka ga tafiyar da take sama da waɗannan kwanakin ya yi ƙasuru don haka haƙiƙanin al'amari al'amarin kasuru jama'a ba shi da ƙaidi ingantacciyar magana da ita kadai ce daidai sauran maganganun duk masu rauni ne karanta zadul ma'ad karanta tahzibis sunan duk wata magana da ta ce tafiyar kasuru sai an yi kilomita kaza ake kasuru wannan magana kuskure ce duk wata magana da ta ce ƙayyade adadin kwanaki kamar wannan fatawar ta ibnu abbasin ina son ka kiyaye hadisin daban fatawar shi daban to duk wannan ainihin malamai sun kuskurantar da su abin da yake daidai shine ba a ƙayyadewa kamar yanzu munan da ake cewa mil arba'in da takwas mil arba'in da takwas nan ya zo a hadisi fa annabi ya yi tafiyan mil arba'in da takwas ya yi kasuru ita ma waƙi a ce ainiya sai wasu suka ce sai an yi tafiyan mil arba'in da takwas ake ƙasuru. to yayin da suka faɗi wannan sai kuma ga wani hadisi cikin sahihu muslim shi kuma yana cewa annabi ya yi tafiyar mil tara ya yi ƙasuru sai kuma ga wani hadisin har wa yau a cikin sahihu muslim yana cewa annabi ya yi tafiyar mil uku ya yi ƙasuru sai kuma ga wani a cikin ainihin musannaf na ibnu abi shaiba abdullahi dan umar na cewa idza qasartu milan kharajtu salah in na fita mil guda ma ƙasuru zan yi a ƙarƙashin wannan ƙayyadewa da tazarar tafiya da adadin kwanaki ba daidai ba ne don haka in ka karanta musannam na ibnu abi shaiba musannam na abdulrazak Sun kubra ta al'imam albai haƙi littafin fikin sunna na sayyid sabit sai gaga akwai sahabban da suka yi tafiya wata shida suka je suka zauna a garin da suka je kuma waɗannan watannin duk kasuru suke saboda ka'idar ita ce matuƙar kana nan a matafiyi sa'iran kana mai tafiya akan hanya ne za ka yi kasuru au nazilan ko kuma ka sauka ne ma damar dai kai musafiri ne to za ka iya kasuru ko wata nawa ne wannan ita ce magana da take daidai jama'a an fahimci wannan da kyau amma karatuttukan da za mu zo mu ta yi dinnan in Allah so za su ƙara fassara mana waɗannan al'amura amma dangane da mazhabin malamai tun daga sahabbai jama'a ina son ku san akwai sabani mai dimbin yawa ka ji dai wannan fatawa ce daga ibnu abbas zaka zo ka samu kuma fatawar aisha nan gaba da fatawar khalifan musulmi sayyidina usman ita kuma fatawar mai take cewa bazazzagi ne kai mutumin zariya wa walidin wa ma walada sai ka tashi cancak daga zariya sai ka koma kano da zama da matanka da ‘ya'yanka da harkokinka rannan sai wani dattijo gidanku ko kuma wani sha'ani ya kawo ka ko ziyara ta kawo ka kasuru za ka yi a zariya in ka zo ko cika sallah sai da sahabbai suka saba aisha da sahabi usman suka ce cika sallah za ka yi don ka dawo gida ne ibn mas'udin shi ko ya ce kasuru za a yi me yasa yace saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ai cancak ya bar makka kuma duk sanda ya shigo maka kasuru yake yi duk wani mutum da zai ce shi ba zazzagi ne dan an haife shi a Zaria shi ba Kano ne dan an haife shi a Kano shi ba Sokoto ne dan an haife shi a Sokoto ko Katsina annabi ya fi shi asali a Makka don shi akwai aya da Allah ya ce la uqsimu bi hadhal baladi wa anta hillun bi hadhal baladi wa walidin wa ma walada <laughs> ka gani ba wani ba sakwace ko ba kano ko ba katsine ko ba zazzagi da aka ce wa walidin wa ma walada kuma ya zama garin ku ake nufi saboda haka kowanne gari kake in har ka tashi cancak ka bar garin me ake nufi da cancak shine da iyalanka da harkokin rayuwarka sun koma can to yanzu nan ka zo yin wani abu ne na zumunci ko makamantan ziyara ko wani ɗaurin aure ko al'amari dai da nufin za ka koma to amma misali kai mutumin zariya ne kana da matarka tana nan zariya sannan kuma ka auri wata mace ka aje ta a kaduna don haka kai a wurinka in ka dawo zariya ka dawo gida in ka je kaduna ka je gida to yanzu kaga kai baka da kasuru a zariya baka da kasuru a kaduna saboda duk ka ɗauke su a matsayin gidaje yanzu ka sai akan hanya don haka asalin abin wannan shine sirrin shi a fiƙihu shin ka ɗauka wannan wurin ya dawo maka gida nan ne wurin zamanka to shikenan nan ne za ka rinka a cika sallah to duk wani gari bayan wannan da bai da wannan matsayin shi kuma sai ka ɗauke shi a matsayin ainihin wato wurin da za ka iya yin kasuru Allah ya taimaka قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث haddasa na حدثنا يحيى بن أبي إسحاق anasan سمعت أنسا يقول يحيى dan ya ce. Na ji anas ya kulu yana cewa kharajna ma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama min almadina ila makka mun fito daga madina zuwa makka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama jama'a dukkan wani al'amari na falala kaf har duniya ta tashi in kai ba annabi ba ne sahabbai sun fi ka me yasa ka ji abin da suke cewa mun fito tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama daga Madina gari mai daraja zuwa ina zuwa Makka gari mai daraja garurukan da Alƙur'ani ya sauka garurukan da tsakaninsu aka haifi annabi sallallahu alaihi wa sallama anan ya gama rayuwar shi garurukan da duk wata falala gaba ɗaya da daraja da karama har duniya ta tashi suna nan sannan susuwa ne ne sahabbai ne waye ubangijin tafiyar tasu waye abokin tafiyar tasu annabi sallallahu alaihi wa sallam ka duba ji kalmar fa kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallama min al-madina ila makka abin ya zama gonar giza kenan sama ‘ya'ya ƙasa ‘ya'ya annabi ne uban tafiya sallallahu alaihi wasallam sahabbai su ne fasinjoji garin da aka baro shine madina garin da aka je shine makka me za a tafi sai ina aka fito madina ina za a makka me za a yi hajji dawa da annabi suwaye yaran tafiyar sahabbai wannan tafiya ta gama hada falaloli da darajoji ina fata an gane gashi nan sai yake cewa fa kana yusalli raka'ataini raka'ataini annabi ya kasance raka'a bibi bibi yake ta yi hatta raja'ana ila madina har sai da muka dawo madina kun ji jama'a har aka je makka din annabi mutumin makka ne sallallahu alaihi wa sallama wa walidin wa ma walada amma da ya zo makka din me yayi kasru kuma zama a aikin hajji kowa ya san ba kwana biyu ake aikin hajji ba shi sa kullum muka je da alhazai sallah ta kama mu a sakanil hujjaj a masaukin mu na alhazai kasuru zami har mu dawo ka taho za yi sallah a zahar a ka'aba ka samu an idar da sallah kasuru za yi ko kwana nawa za ka yi abin da karatu ya ce kenan a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai ta buga kan alhazai da haka kullum sai zama suna cikin ruɗani shi yasa hatta aikin hajji din sai an koya musu a bisa haske na sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba gashi yace tun da muka fito daga madina muka je muka yi aikin hajji har sai da muka dawo madina raka'a bibi muke yi qultu yahya dan abi ishaqa mai ruwayar hadisi daga anas yace akamtum bi makkata shay'an kun dan yi yan kwanaki ne a makka kala sai a kamna biha ashira, kwana goma muka yi jama'a kun fahimta kwana goma muka yi yanzu kaga ina fata wadda ce kwana uku ko kwana hudu kaga bata sannan ina waccan fatawar ta sahabi Abdullahi dan Abbasin da ta ce in mun yi kwana sha tara za mu kaza gashi wannan kwana nawa ne kwana goma babu wani kaidi a ƙarƙashin wannan ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to kun ji dai al'amarin jama'a to bayan da imam al-bukhari ya kawo wannan sai kuma ya ce shi ibnu hajar ya dan tattauna mas'ala amma ya fara ishara ne akan yawan sabanin da aka yi dangane da wannan mas'ala yace wa qad ikhtalafa al-ulama fi zalika ala aqwalin kafira yace malamai sun yi sabani sun yi maganganu ainihin mai yawa kama saya ti kamar yadda bayani zai zo mas'alar kasuru tana daga cikin masailul khilaf jama'a kun san akwai mas'alolin da mu a wurin mu ko da an yi sabani mu muna ganin mas'ala amma sai ga malaman fiqh wannan matsala bata kai ayi yi sabani ba dan haka ba za su saka ta daga cikin masailul khilaf ba shi yasa ake so ɗalibin a karantar da shi fiqhu na ƙasarsu su sai a koma a karantar da shi littafin qawaninul fiqhiyya ta ibnu juzayyin ko bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid ta ainihin ibnu rushd saboda ya rinka sanin sauran mazhabobin in an hada su da tashin mazhabar ko kun fahimta jama'a don yana da muhimmanci ka rinka sanin bayan kayi karatu sai kuma ka san ina ne malamai fatoyinsu suka haɗu ina ne aka sha bamban wajen fatoyi kuma wace hanya za a iya gane daidai ina fata an gane to malamai sun yi maganganu masu ɗimbin yawa insha Allahu ta'ala amma kamar yadda kaji mun fara ta haƙiƙi lallai ne za mu ci gaba da haƙƙaƙe waɗannan mas'alolin. kamar yadda in Allah so in mun zo inda malamai za su yi ta taɓurza sosai zan koma in ɗauko mana wasu maganganu da manya-manyan malamai suka yi dangane da in malamai sun yi saɓani shin kawai so ake ka kawo labarin saɓanin kawai a kabbara a wuce a'a so ake kuma ka tashi ka ce duk wanda aka yi yayi a'a so ake cikin saɓanin ka kawo wasu banda wasu a'a ana so a bibi maganganun keke da keke ne Allah madaukakin sarki ya taimaka babu salati bimina sannan imam al-bukhari ya ce babin da ke bayani akan sallah a mina mina ta ainihin makka ba mina ta jihar naija ba ina fata an gani. na kamar yadda ake iya cewa mina ana iya cewa muna muna a yi ban mimun din a ce muna kaga ko kai taka ta jihar naija kaulan wahidan sai dai a ce mina ko ina fata an gani. abin da yasa malamai ke tattauna hukuncin sallah a mina jama'a mina dinnan fa tsakaninka da ita kamar wannan ɗan riba galma dinnan ne ɗan kogin nan nan in ka kama hanyar jos ka haye shi ka je da ka ko dambo haka tsakanin makka din yake da da mina to ita mina kuma harami ce to amma cewa harami ba a ƙarƙashin makka take ba ana nufin kamar yadda makka take harami haka ma mina take harami to malaman da suka ce amma mina a ƙarƙashin makka take kenan kamar suna cewa tudun wada a ƙarƙashin zariya take don haka kun ga abin da ya shafi zariya ya shafi tudun wada ko kun gane jama'a to gaskiyar lamari mina ba makka ba ce amma mina harami ce mai zaman kanta to idan mutum ya zo aikin hajji kamar wanda yake ainihin afaki ma'ana kamar mu da ke tafiya daga nesa kaulan wahidan kamar yadda ka ji hadisin Anas ya bayyana mai zami kasur zami to amma inda magana ta taso ita ce ina hukuncin mutumin makka da ya ɗauki harama aikin hajji daga makka ya fito mina zai yi kasuru ko kuwa ba zai kasuru ba Shi ne wannan babin yake so ya karantar da mu misali yanzu daka ce zariya ce daka ce zazzauce wanne ne daidai in ka ce duka kayan kuskure zariya daban zazzau daban ah, dakaci ba zariya ba ce dakaci zazzau ce shi ne <laughs> na fata an gane shi ne wata rana na ɗaga hannu zan koɗa wani baka mari ne mishi raha ya ce sarkin zariya na ce kai yi istigifari ba cewa sarkin zariya in ka ce sarkin zariya kana cewa iya ƙwaryar garin yake sarauta kawai amma zazzau ake cewa to zazzau shi ne ciki da waje don haka tun daga nan har gadon murtala da ke wajen lakwaje duk zazzau ne duk abuja zauce ƙwarai da gaske ba ga ganin wasu zage-zage da suka samu matsalar sarauta suka tafi suka tare a suleja suka kafa sarauta me ake cewa sarkin zazzau na Suleja. saboda haccan duk Suleja ya eh, duk zazzauce eh, wannan tarihi ne sai ka haɗu da wani tsohon bafadi ina fata an gane mu amsa tambayar yanzu dakace zazzauce to idan ka ce dakaci zariya ce abinda da kake cewa da dakaci da ƙwarbai duk ɗaya ce yanzu mutumin da yake a fada in ya zo ƙwarbai zai kasuru ba zai kasuru ba domin fada zariya ce ƙwarbai ma zariya ce kun fahimta to amma dakaci ba zariya ba ce wato ba a cikin ganuwar zariya take ba dakaci zazzauce wato wani yanki ne da ke ƙarƙashin masarautar zazzau amma akwai 'yar tazara sai an fita wajen gari to fita wajen garin nan shine ya kawo matsalar za a yi kasuru ko ba za a yi kasuru ba to shine irin wannan ƙabiyar mina ba makka ba ce amma harami ce shine dagaci ba cikin zariya take ba amma a ƙasar zazzau take dole kana ba zazzagi ka san wannan ba haka ba wata ranka na sa kure ka ji kunya ina fata an gane ko kun fahimta sai ya ce haddasana musaddadun qala haddasana yahya an ubaidillah qala akhbarani nafi'un an abdullahi radiyallahu anhu nafi'u yace ya karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kara mishi yarda qala yace sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bi min rak'ataini wa abi bakr wa umara wa ma usmana sadran min imaratihi thumma atammaha Abdullahi dan Umar yace nayi sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bi minan amina raka'ataini raka'a biyu wa abi hakanan lokacin abubakar yana ainihin khalifan musulmi muka tafi aikin hajji raka'a biyu muka yi wa umara hakanan lokacin khalifancin umar shi ma sai muka yi raka'a biyu wa ma usmana hakanan tare da sayyidina usman da muka tafi aikin hajji sadran min imarati a farkon lokacin sarautar shi sai ya rinka yin raka'a biyu summa atammaha sannan daga baya sai ya dawo yana cika raka'a hudu din to jama'a kun ji wannan yanzu ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya tashi daga makka zuwa ainihin mina me yake da shi da abubakar da umar da usman kassuru suke abin da yake daidai kenan saboda sallolin da ake yi a mina jama'a ga yadda suke za ku tashi yau tarwiya ita ce ranar takwas ga wata idan rana ta fito sai alhazai su kiyaye duk da hukumomin alhazai kullum suna gwagwarmaya akan sai an canza fatoyin saboda an samu wasu malamai 'yan gwamnati sai a ce za a fitar da alhazai tun kafin ainihin rana ta fito wai mata ma da yake su an rena su kamar kaji ne sai a ce wai su bayan sha biyun dare ma kawai za a fito da su wayan aka tashi sai a ce wai malamai sun yi fatawa duk fatawar da malamai suka sai a ce za a aiki da ita sai an bincika an daidai ce ko kuwa duk wanda ya sa farar riga ya sanya nakita ya dan rike abin likita kawai ya baka fatawa ka je ka sha magani sai ka sha sai ka bincika sai an tabbatar da nagartar magana. don haka ba a fita daga makka ranar tarwiya sai ainihin rana ta fito don in rana ba ta fito ba ranar tarwiya ba te ba daren tarwiya ne to bai halatta a fito ba jama'a an fahimta? duk mutsitsi da duk wani abu don haka aka samu wani babban malami fauzanul fauzan ya fitar da wani littafi yau kamar shekara biyu yana gargaɗin malamai da hukumomi cewa waɗannan fatoyi da ake cancanzawa saboda tirmutsitsi ya ce a haƙiƙani ba wai ainihin al'amarin muke duba muku ba kuna juya abin ne daga yadda yake kawai kuna koma da shi wani lokaci don lokacin da za ku ce kuma sha biyu a fito saboda turmutsitsi ko sai kaga kowa kuma ya fito sha biyun dare din sai ya zama turmutsitsin da ake tsoro karfe tara na safe sai ka gan shi don haka in kai alhaji ka natsu suka gama turmutsitsi suka gama wahal da alhazai suka gama azabtar da mata karfe tara in ka fito sai ka ga mota za a ɗauke ka riyal biyar a kai ka saboda hanyar ta zama free in aka kama lokacin za a wuce amma bana ka ka tambayi alhazai musamman mata na jihar Niger irin yadda aka wulakanta su a nan ainihin Miss Falakon Kariya aka fito da mata mata masu mutunci sun zo aikin haji tun sha biyu na dare aka ce su fito aka watsar da su bakin titi suka yi ta bacci aka zo kuma ba a fito an zo an ɗauke su ba sai wajen karfe bakwai na safe su baban sun yi bacci ba su huta za su tafi ainihin mina sannan kuma sun fito din an watsar da su a bakin hanya shine zai ga malamai yan uwanmu sun zo wucewa suna cewa wai ku ba kwa jin tausayin waɗannan mata ne da tsofaffi ba kwa jin tausayin su ne wani lokacin sai mu tsinke mu rasa amsar da za mu bayar <laughs> ina fata an gane wani ya ga mata da wanduna duk sun sa wanduna haka da irin haka duk sun sa da yaya kuke dinka mata wanduna ne haka na ce musu al'amuran a hankali ne ake bi na ce kef kef wannan ya za a sa mace ta ta sa wando da jikinta da a waje haka kaza kaza wallahi al'azimi jama'a dole ne ku masu addini da kuka yi karatun boko sai kun fito kun tsaya takara al'amari ya dawo hannunku a ɗauki hukumar alhazai a ba wanda ya cancanta a ɗauki hukumar addinin musulunci a ba wanda ya dace don a yi komai a bisa yadda ya kamata jama'a ku dubi yadda al'amarin kiristoci yake yaushe kiristoci suka fara zuwa aikin hajji a najeriya amma za ga al'amarinsu a tsare amma duk shekara sai ka ji a hajjin bana ana kuka da kaza ana kuka da kaza ana kuka da kaza alhazanmu kaza alhazai kaza alhazai kaza ina fata an gane abinda wannan bayanin yake cewa jama'a sayyidina uh, abdullahi dan umar ya yi je aikin hajji tare da annabi sallallahu alaihi wasallama da umar da usman dukkansu suna fita ne ainihin wato uh, suna yin kasru uh, sallah abin nan amina to kamar yadda na ɗauko bayani shine idan aka tafi din nan kamar karfe tara na safe haka jabiru dan abdullahi ya ce ya ce muka fito a lokacin hantsi yayi kaga karfe bakwai da rabi karfe takwas karfe tara ya ce sai muka ainihin ba da baya ga makka sai muka ainihin tafi mina idan aka isa mina jama'a a wannan rana ta tarwiya ba a yin komai za ku zauna ne ku huta lokacin sallah a zahar ya sai ku yi sallah a zahar raka'a biyu ba a haɗe ta da la'asar sai ku zauna sai lokacin la'asar ya yi sai ku tashi sai ku haɗe ku yi mata raka'a biyu magariba raka'a uku isha raka'a biyu asuba raka'a biyu haka kowace sallah za ku yi ta akan lokaci to sannan idan rana ta fito kuna mina ranar tara ga wata ita ke kira rana arafa ita ma kar ku sake ku fita sai rana ta fito duk oya-oya da za su ce ku ce duk su gama oya-oyan kar ku manta ya ku alhazai ku kuka biya ba wai kyauta aka baku ba ba alfarma aka yi muku ba kuma wannan mota idan aka kawo ta in baka shiga ba idan ka kammala aikin hajjinka in ka zo jidda cikin filin jirgin sama za ka ga 'yan ɗakuna ka tambaya ina ne inda za ka je a mayan maka da kuɗinka duk wata mota da baka hau ba za a mayan maka da kuɗinka me yasa baka hau ba e, an kawo ta a lokacin da lokacin tafiya bai ba amma sai a koma ana mu'amalanta alhazai kamar kyauta aka ba su na fata an gane shi yasa za mu fara wa alhazai orientation in Allah ya so da zarar mun kammala mu na darul hadisi ba don komai ba a wayan musu da kai a bisa me ya kamata su yi na ibada waɗanne abubuwa ne haƙoƙinsu waɗanda daga cikin kuɗaɗensu ne ina fata an gane dole ne mu su san haka amma alhazai suna barin miliyoyin kuɗi 'yan najeriya jama. su da dama sai a kawo mota sai alhazai ba su hau ba shi kenan sai ya dawo bai hau mota ya je maka ba bai hau ya je madina ba bai hau ya je arafa ba bai hau ya je kaza ba duk bai hau ba idan ya dawo jidda da za a mayan mai da kuɗi waɗanda ba za su gaza riyal ɗari uku ba naira dubu goma sha biyu to don girman allah naira dubu goma sha biyu ka duro najeriya da ita ai kaga lillahi." za ka kai kwana nawa kana cefa ne irin kada a bushe ɗin nan ka gani to amma sai su bari kuma waɗannan dubunan kuɗi ƙarshe za su komawa hukumar alhazai ne ta saudi arabia don haka in ka je ba wai roƙon arziki za ka yi ba kawai za ka miƙa musu ne ka ce gashi to kun ga duk wannan yana daga orientation da ya kamata a yi wa alhazai a zuwa ce kai alhaji e ka ga yadda fasfon ka yake kaga inda ake liƙa maka tikitin mota duk motar da ka hau za a ɗaya guda ɗaya duk motar da ka hau za a ɗaya guda ɗaya duk motar da ka hau za a ɗaya guda ɗaya to duk motar da baka hau ba ba za a ɗaye ba lokacin da zaka dawo jidda sai ka ga ɗaya biyu uku kowanne sai ka ji an ce dubu hudu kaga dubu goma sha biyu kaga ko da za a yi kwana uku a jidda kai ka shirya kenan Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. to saboda haka in aka tashi fita daga arafa ita ma sai rana ta fito to wannan lokaci sai a juya kuma sai a tafi arafa daga mina to in aka tafi aka je aka yi hawan arafa ita ma arafa ba a fita sai rana ta faɗi kaf sai an tabbatar da rana ta faɗi sannan sai a fita kuma ba a sallan magariba a arafa kamar yadda ba a sallan magariba da isha a kan hanya Allahumma sai in kaga cewa lokaci zai kure maka asuba za ta fito alfijir zai fito baka taho ba wanda kuma wannan ko a ƙasa za ka taho haka ba za ta yi ko a ƙasa za ka taho jama'a ba za a ce tafiyar ta kai daga ƙarfe shida na yamma har zuwa ƙarfe biyar na asuba ba don tafiyar iyakacin tsawon tafa jama'a kamar daga samuru ne ƙofar a biyu daga samuru ƙofar a biyu zuwa ƙofar doka titi ne kuma sambel babu mota ko babur na masu tafiya a ƙafa ne kago ka daga samun kofar a biyu zuwa kofar doka zai dauke ka awa shida ba zai dauke ka awa shida ba na fata an gane saboda haka sai ka bari har sai ka iso muzdalifa idan ka iso muzdalifa a lokacin ne sai kai sallar magariba da sallar isha a lokacin sallar isha shine kamar karfe goma ko karfe sha ɗaya to idan kai wannan sai ka kwanta sai ka huta ba a yin nafilfilin dare ba a yin wasu zikirori ba a yin wasu sai ka kwanta ka huta saboda kaga kawo ni zirga zirga a rafa. to yanzu kuma in gari ya waye ranar sallah kana da abubuwa guda hudu a kanka kana da jifan shaidan jamratul kubra kana da aski kana da yanka kana da tawafi na ainihin ziyara wato tawafi na ifada to waɗannan abubuwan da kai a wannan wuni na arafa da abubuwan da za kai a wunin gobe na sallah to su suke buƙatar da kai ka kwanta ka huta kuma haka annabi yi sallallahu alaihi wasallam to idan ka gama wannan jifa ka gama yanka ka gama aski kai wannan tawafi to sai ka sake dawowa mina kun ji dalilin da yasa na tsawaita waɗannan bayanai dan har a dawo ka gane yadda sallolin mina din suke yanzu ka ga can ka ainihin wuni ne kawaye gari a mina ko to yanzu wannan dawowar da kai wa mina zaka ainihin zauna wannan yini na sallah kana nan amina sannan bayan sallah da kwana ɗaya kana nan amina sannan bayan sallah da kwana biyu kana nan amina to in ka so za ka iya barin mina in kuma ka so za ka iya kaiwa bayan sallah da kwana uku to kaga duk wannan zaman da za ka yi amina ko to kasuru za ka rinka yi wa azahar la'asar da sallar isha amma ba za ka rinka haɗa su a lokaci guda ba shi ne yasa na tsawaita mana waɗannan bayanai to sai muka ji a ƙarshen hadisin nan abdullahi ɗan umar ya ce a ƙarshen halifancin sayyidina usman usman ya koma yana ainihin cika sallah to wannan wata dambarwa ce kamar yadda na faɗi insha Allahu ta'ala za mu zo za a same ta kuma in Allah so za a tattauna a kanta ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimaka قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة ابن وهب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم آمن ما كان بمن الركعتين wani sahabi ne mai suna harisatu dan wahab ya ce salla bina nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi yayi mana sallah amana ma kana mafi halin aminci da ya taɓa kasancewa ba yaƙi ba fargaba zaman lafiya fas fiye da duk wani yanayi amina raka'a ta ne raka'a biyu ya mana kaga wannan ya amsa wasu mas'aloli masu ɗimbin yawa annabi raka'a biyu yake amina sannan kuma ita kasuru ana cikin aminci ma za a iya yi to kaga yanzu wannan ya fara nuna maka waccan aya da take cewa in khiftum an yaftinakum allazina kafaru to kaji ya ce amana ma kana mafi halin aminci da annabi ya taba kasancewa amma kuma ya mana kasuru din hakika na al'amari za mu zo mu ji hadisin sahabi ainihin wato Umar Allah madaukakin sarki ya ainihin wato kara musu yarda a inda sayyidina Umar wannan matsala ta taba faruwa sai ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ya rasulullahi gashi a cikin alqur'ani ga abin da Allah yace yace sai in ana jin tsoron kafirai za a yi kasuru to me yasa ba ma aiki da wannan aya me yasa muna kasuru yanzu gashi muna cikin aminci babu tsoro sai manzon Allah yace wannan sauki ne Allah yayi mana kuma Allah yana neman in yi mana sauki da mu karba to kun ga daga cikin aiki da Allah ya ɗora wa annabi sallallahu alaihi wa sallam shine mai bayanin alqur'ani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim ku dubi ga abin da kai ka fahimta a ayar ko amma ka ji wanda aka saukarwa da alkur'anin ya ce eh abin da ka faɗi gaskiya ne amma kuma sauƙi ne ya faru shi yasa ka gaba ma aiki da wancan ɗin yanzu dole a dawo a bi fassara annabi kenan ko ba dole ba to kaga in ka ƙi bin fassara annabi da da'awar cewa ka riƙe alƙur'ani ko ka zama zindiki ka zama ɓatacce shi yasa duk waɗannan da suke cewa wai 'yan ƙalaƙato 'yan yuna, babu shakka waɗannan mutanen sun fi kowa faɗa da alƙur'ani a duniyar musulunci saboda yaushe za ka iya aiki da alkur'ani ba tare da wanda aka saukarwa alkur'anin ya bayyana maka ba shi ƙur'anin ya ce an saukarwa da annabi alkur'ani ne don ya bayyana mutane abin da aka saukar musu ashe shi kadai ne zai iya bayyana mutane sallallahu alaihi wa alihi sallama قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن ابن يزيد يقول Ibrahim naka iya ce, Na ji Abdurrahman ɗan Yazid yana ainihin cewa, Salla bina Usman ibn Afana radiyallahu anhu bi minan arba a raka'atin. Sayidina Usman ya mana limancin salla raka'a hudu a mina. Fakila zalika li Abdullahi bin Mas'udin radiyallahu anhu. Sai aka je aka faɗa Abdullahi ɗan Mas'ud. ai khalifan musulmi sarkin muminai Usman raka'a hudu ya sallar azhar raka'a hudu ya sallar la'asar sallar isha ja'a sai ibn mas'udin ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una thumma qala sai ya ce sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama bi minan raka'ataini amma ni dai raka'a biyu nayi sallar nan da annabi sallallahu alaihi wa sallama amina wa sallaitu ma abi bakr radiyallahu anhu bi minan raka'ataini da abubakar ma raka'a biyu nayi wa sallaitu ma umar ibn al-khattab radiyallahu anhu bi minan raka'ataini haka nan raka'a biyu din nan dai ita ne da sayyidina umar amina falaita hazzi min arba'i raka'atin raka'atani mutaqabbalatani yace wallahi na fi son Allah ya bani raban ya karbi raka'a biyu da ya karban min raka'a hudu din Allah ya sa kun gane Allah ya bani rabo a karbi raka'a biyu na fi son a karbi raka'a biyun da a karbi hudun kaga hudun da ya karin yawa ne ko amma haka ce a karɓi hudu ko a karɓi biyu sai in ce gwamma a karɓi biyu don su ne irin na annabi <laughs> shi ne ce falaita havi min arba'i raka'atin ina ma da a ce ba zan samu rabon wato a karɓa min raka'o'i guda hudu ɗin raka'atani ni? raka'o'i biyu karɓaɓɓu sun fi a rabauce ni da karɓaɓɓun raka'o'i guda hudu jama'a kun fahimci maganar da kyau Allah madaukakin sarki ya taimaka to wannan tattaunawa ce aka ainihin rinka yi wadda doguwar tattaunawa ce za mu zo za mu samu ainihin waɗannan bayanai insha Allahu ta'ala wannan yake nuna duk inda aka ce kai shugaba ne na al'umma to al'amarin da ka gamsu da shi shi za ka yi kuma wannan ba zai hana a samu wani malami shi kuma ya ce san bai gamsu da wannan abun ba ba za a ce dole ne maka biyayya don kai yanzu wannan khilafa ce imara ce islamiyya ina son ku gane don mutane suna ɗibo matsalolin shugabancin ƙungiya ko na ɗariƙa ko na local government ko abin da ya shafi masallaci a ce don me za ka saba wa shugaba a'a sai in baka da nassi yanzu ibn mas'udin yana da nassi ga yadda annabi yi raka'a biyu to usman ya zo ya yi raka'a hudu da aka faɗa mai ma sai da ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una matsala ta faru domin mu dai raka'a biyu muka da annabi raka'a biyu da abubakar raka'a biyu da umar waɗannan raka'o'i hudu ko da za a karɓar mini su ni na fi son a karɓi raka'a biyun ta fi mini fari jama'a kun fahimci wannan tare da cewa khalifan musulmi ne fa in ka ji ana cewa shugaba in yi magana kar malamin da ya saba mishi sai fa maganar da ya zama ya yi ta ne yana da nassi shi kuma malamin da yake son ya saba bai da nassi ko kuma shugaba ya yi maganar da yake ita maganar da ya yi ku kiyaye ba da nassi shi kuma malamin yana da nassi kamar irin wannan to a irin wannan halin abin da yake daidai kenan ina fata an gane don haka hakikanin al'amari jama'a idan yau a ce ƙungiyar izala ne ko Ansaru sunna ko Ansaru dini ko ƙungiyar wace ce sai ta fitar da karar kaza kai kuma a matsayinka na malamin ƙungiya kana da nassi to ba ta waye za ka je ka tara jama'a ka raba ƙungiya ba sai ka je ka samu shugabannin ƙungiya sai ka gaya musu to ga wasu bayanai da muke da su kaza kaza kaza waɗanda nassoshi ne na hadisai yo amma yaya kuma na ku ina bayanin cikin ladabi da bayani ba wai ka bayyana kullum a kai ne protestant ba kai ne dan tawaye a'a sai ka kawo musu duk bayanin da za su yi maka in sun kawo dalilai ka gwada ka gamsu sai ka bari idan baka gamsu ba sai ka tsaya akan fatawarka tsayawa akan fatawarka kuma ba wai daga ran nan an raba kungiyar ba ya kamata mutane su gane wannan cewar ka tsaya a wannan fatawar ba wai shikenan sai samarin hanwa su gayyato ka shikenan kai ma ka kafa reshen kungiya za ka yi wa'azi kai ne yanzu mai kaza kungiya samarin ainihin cikaji su gayyato ka samarin tukurtukur su a'a sai ka tsaya ka ga wannan abin da aka samu saɓani wata ƙabiya ce wadda bahaushe ya ce zo mu zauna zo mu saba ba faɗa bane ya faru su sun ce ga abin da suka tabbatar ga fatawarsu da sunan kungiya haka Usmanu fa yana cewa fatawar shi kenan a khalifancin shi to amma ibn mas'udin kuma bai amince ba ibn mas'udin ba yawo yayi fa kuma ya rinka raba kai ba hasali kun san me ya faru za mu zo mu ji in sayyidina Usman ya miƙe zai limanci in ibn mas'udin yana nan sai ya je sai ya bi kuma Usman ya raka'a hudu ibn mas'udin kuma ya bi shi raka'a hudu to amma da yake akwai ƴan tsegumi sai a zo a same shi ala gafata malam eh kai ka ce bid'a ne yin hudu din kai ka ce gwamma Allah ya karbi biyu ma da hudun ya kuma kake yi sai ya ce khilafu sharrun kulluhu sabani sharri ne gaba ɗayan shi so da haka ya kamata a gane shi yasa tsawon shekarun nan muka yi ta faɗi da mu da mu cewa duk sabanin da ake da'awar ya haifar da rabuwar kungiyar izala kuskure ne ba a samu matsala ko kwaya ɗaya a izala wadda ta halatta musu su rabu ba saboda duk hayaniyar mai kuɗi ce kuɗi ce ba wani malamin izala shekara talatin ko arba'in ko ashirin ko goma da ya dawo ya ce da sunan izalar shi kuma guru da laya rubutun sha durƙuso sunna ne yana da dalilai an samu? a samu ba matsalar kuɗi ce kuma makirai ne da suka ga an rugurguza su suka koma suka yi makirci na daɗe ina faɗin ƙabiyyar nan sai ran da ta kama zan fasa ta in zo da kaset in zo da document taro suka yi a nan arewacin najeriya yan boko ne sarakunan gargajiya ne yan siyasa ne makirai ne suka ce waɗannan matasa gumiya ɗaure musu gindi sun ci mutuncinmu sun ci mutuncin iyayenmu sun ci mutuncin malamanmu shi spokesperson din mai maganar sai ce wallahi ba zan mutu ba sai na raba kansu kuma wallahi fajirin bai mutu ba sai da ya raba kan kuma ya raba kan ne ta hanyar ya kawo ya ba wannan ya kawo ya ba wannan yau wasu suka zo abin da suke gaya mini kenan daga jihar su suma gwamnan su in ya dankara malamai kuɗi sai ya fito waje yana dariya ya ce shiga ka gansu ga suna suna ta faɗa sai an ba su kuɗi malamai sai kun lura yanzu an zo wannan makon an yi taro da ku dubu goma dubu talatin Allah ya tsine dubu goma albarka da dubu talatin a kan mutuncin malami malami a ba shi dubu goma shi an yayyafa wa rushin shi wuta dubu talatin mecece dubu goma mecece dubu talatin ko jancan kake da shi in ka je wurin kanuka zai ci dubu goma jancan kana da shi tsoho ka gwada ka gani ka je da dubu goma ka gani sai sun biyo ka bashi kuma ba inda za a ga dubu goman ta bata malamai abin da muka so da ku daure ku cije nan da mako biyu za mu zo mu wa'azozi wanda nan ne za mu faɗi ina ne alƙibla bayan kowa ya gaji ya gama hayaniya ya koma kamar karan farauta lokacin sai mu ce wa jama'a to ga inda za ku yi amma duk an bi an siya ku dubu goma dubu talatin kai an kawo maka bulo guda takwas kana gina gidan ka wai katanga ka sa tsohon zanin mataka ka kare mana ya fi maka mutunci ku haƙura wannan talaucin da kuka gani shi ne suka haƙura da shi har suka gada mana da addinin haka ba wai zama suka yi suna karɓe suna zuba aljihu ana ba su motoci ana ba su ana ba su suna karbe kuma su iya rubuta waɗannan abubuwan ƙarya ne Allahi ba zai yiwu ba sai da suka sha ɗauri suka sha duka suka sha makirci iri-iri amma jama'a jiya iwar haka fa ana can an tara manya-manyan malaman jihar yanzu haka motoci suna nan jama'a suna bi wuri-wuri ana ta bin sarakuna ana ta kai musu dab da shigowa ta nan din nan dab da shigowa ta nan dinnan, motar su hata shiga Potosko duk muna bin duk inda suke moving jama'a ko every minute and hour ina suka yi suna zuwa suna ta rarraba kuɗi dan me za a raba kuɗi duk a gama raba kuɗin mu ga malamin da zai fito ya aikin kuɗi ai matsalar kenan mu ga malamin da zai fito ya aikin kuɗi mu ga sarkin da zai fito ya aikin kuɗin mu in muka zo ba ma za mu ce ba a'a mu waɗanda ake so masu gaskiyar da za ma mu faɗi account number mu ce ga account number da za ku je ku sa kuɗi ku taimaka musu su ba su ma da kuɗi ba su ma da kuɗi za a kawo account number din in Allah so in kana so ka taimaka bayan Allah waɗanda za su riƙe maka ƙasa su gyara wuta har ka mutu insha Allah ta'ala za a yi maka alƙawarin ba za ta ɗauke ba ruwan famfo security magani a asibiti makaranta duk waɗannan makarantu da muke buɗewa muna cewa private school sai mun zo muna cewa a zo a kawo naira ɗari biyar ba wanda zai kawo saboda makarantar gwamnati ta gyaru akwai kuɗi kuɗin har yi yawa an rasa mai za a yi da su tsabar mugunta ce da mugun hali da rashin imani yasa ake azabtar da mu a dake ka a hana ka kuka a murɗe maka ƙuri'a kuma a hau a zalunce ka in aka murɗe maka dan aka hau ma sai a ɗan sarara maka amma a murɗe maka sai a ce a karya wuyanka yadda ba za ka sake ɗagawa ba ma wani irin zalunci ne shi yasa talakawa ku za ku fito da kanku mu kawai town criers ne masu shela ne za mu gaya muku ne ga idda za a yi ga yadda za a yi saboda kuma talakan najeriya makaho ne in baka bugai ba bai san an na kusa da shi na abin nan ba sai je tabarna wani za a zo wai ka duba lalata wai yanzu wai mutanen muciya da cikaji wai malaman islamiyya wai ake bi ana saiwa ahalari nawa ne ahalari yake ahalari ya kai naira ɗari biyu ne naira talatin malaman islamiyya a muciya da cikaji da dogon bauchi da marmara wai ana bin su wai a lokacin nan ne wai yanzu ake ba su lambar waya wai gashi inda wata matsala ku bugo me za ba a ba ku lambar waya shekara uku da ta wuce ba sai yanzu ne ake ba ku lambar waya bayan lokaci kuma za a zo a kashe wannan layin shikenan shikenan ku an maida ku ba ku da alƙibla shi yasa dole ne a zo a samar da wani hamshakin wa'azi a nan wurin a samar da wani hamshakin wa'azi a nadi salafiya a muciya ya wakilci sabon gari a faɗa wa mutane ina ce alƙiblarsu amma wallahi tallahi malamai ba su taɓa skandal a najeriya irin wannan lokacin ba sarakunan gargajiya ba su taɓa ba su ko 'yan siyasa fa haddis bila haraji kai ta ba da labari dama su cikin skandal suke jiya jiyan nan jama'a nan nan nan nan hanyar Kaduna ne fa aka je aka tara manya manyan malamai da sarakuna fa aka rarraba musu to amma duk muna sane duk muna da record duk muna da document duk muna da abubuwan da aka yi da hoton kowa da kowa amma matsalar ita ce muna jiran ka fito ka yi aikin kuɗin da ka karɓa a matsayinka na sarki ko a matsayinka na dagaci ko hakimi ko a matsayinka na malami ko limami ko shugaban ƙungiya ko shugaban ɗariƙa kaza ka fito ka yi aikin kuɗin Don ba an baka ne kawai don an san kai ne ne sai don ana sa rai za ka fito kai magana amma ya zama malamai ba ku da alƙibla kuma ya zama ibn al-mubarak yi magana yau shekara 1200 na cewa wahal asfada dina illa al-muluku wa ulama usu'in wa rufanuha suwa suka bata addinin nan ne miyagun sarakuna miyagun malamai masu bautar Allah da jahilci duk su suka rikita addinin nan ya zama har yanzu wannan siffar tana nan dan fodiyo yayi littafi yana ainihin bayyana irin keta da sharrin da malamai in suka lalace al'amari zai faru kuma a ce har yanzu al'amarin haka ake jama'a waɗannan malaman waɗannan sarakunan su ne aka yi abin da aka yi yau shekara nawa 2003 2003 aka ba su kuɗi suka yi abin da suka yi wani hamshakin sarki mai daraja a nan arewa sha ta diya ya yabe shi da karamci da abubuwa dab da zai rasu sai ya zube aka je aka ɗauki kuɗi aka bashi yana da babban ɗanshi shi wanda ya gama shirya shi ya zo ya gaje shi in ya mutu ana cin mulki sai aka ce abu na farko tukuna an kori dan shi daga soja shine sakamakon abin da za a yi mishi an kori dan shi daga soja shi kafiri ai ba shege bane in dai ka kyautata mishi shi ko sai ya ci ubanka eh kafiri ba shege bane ka san shege ne yake felin kafiri baya felin duk abin da muke faɗi kafirai za su yi idan suka yi nasara kada Allah ya ba su sai kun ga cewa ba za mu ji kunya ba sai an ce dama su wani sun faɗa so da haka lokacin haka aka yi aka yi ta gyara su aka yi ta cewa kaza aka yi ta cewa kaza aka sauke wannan sarki da aka kore shi daga soja ya zo ya samu uban ya ce baba an kore ni daga soja in ba a maida ni ba zan mutu haka ya ce wa uban shi kuma uban bai san dan ya mutu so yake sai ya gaje shi dan ya shirya shi ya gyara shi ya tashi ya tafi nan ya tashi ya buga nan ya buga nan can sai wani tsohon soja ya ce mishi dun Najeriyan nan wane ne kadai zai iya wa wannan shugaban da ya cire ɗanka shine kawai zai iya mai da shi shine zai iya mai magana ya mai da shi siko ya tashi ya ga ya isa wurin wanan ya tafi ya je ce to ga ka can a mota yanzu na muna kofar gida ya ce in ba a mai da shi ba zai mutu ka taimake ni sai tashi tsaf sai shiga cikin ɗaki buhari ne sai fito da takaddar yana fito da takaddar sai ce baba e eh, kaga kati ko lambar bankin da aka zuba maka miliyan hamsin akan za a murɗe wa ɗanka ɗin in an murɗe za ka yi shiru yanzu baba da baka karɓi wannan kuɗi ba kun tsaya mini na samu haƙƙi duk abin da yaron nan yi ba zan saka shi a ɗaka mai duka ba tunda ni ma tsohon soja ne ya ce to sam in ba aljanna Allah ya ba wani a hannun shi ba ya ce ba zai bashi ba dan ina kafiri a yana kafiri ina musulmi Allah ba zai bashi aljanna ya ce in je wurin shi ne ma ba ya ce ba shi da abin da zan nema wurin shi wannan sarki ya tashi yana tafiya kwana biyu sai ɗan ya mutu kuwa da ɗan ya mutu shi ma ya haɗi zuciya ya mutu an yi ragas ina kuɗin da aka karɓa an ci su so da aka malamai ku ji tsoron Allah ƙasar ta riga ta lalace ku kaɗai ne kawai ake sa rai za ku iya magana a madadin mutane domin background ɗinku babu corruption amma in kuka zama kuma kun zama corrupt personality to duk duniya saura girgiza ƙasa da tashin kiyama kenan ake jira Dan siyasa dan ya lalace sarkin gargajiya dan ya lalace dama a lalacen ake fata ake a gyaru amma malamai ku ne kuke haska wa mutane ku ne idza'atud dujunna ku ne kuke haskakawa to in kuka yi dim ina danja za ta saboda haka malamai ku ji tsoron Allah shi yasa jama'a kowa ya shirya zariyar na wallahi za mu kira gaggariman wa'azozi nan da 'yan makonni insha Allahu ta'ala kada kuma wani dan siyasa ya ziyarce ni na ce bana ba wani dan siyasa ba wani dan siyasa da zai ziyarce mu ba duk dan siyasa in ma zai karfin hali ya zo ana wurin karatun Bukharin nan ya zo a datse shi a yi mishi tambaya a yi kaza a yi kaza sannan ya san cewa wannan lokacin ba kyauta ba ne ba sadaka ba ne an yi privatizing nashi yawa ba zuwa zai muna karatun hadisi mu tsaye da karatun hadisi mu gabatar da shi ba a'a sai ya sai wannan lokacin sannan za a marhabance shi in ba haka ba bai nuna rasidin shi ba kada ya shigo mana a bar muwa masu zaman kanmu ne don ba wata gwamnati da aka kafa har yanzu wadda take da nauyin ita ta gina mana masallacin nan ko makarantunmu ko ta bamu fili ko ta bamu littafi ko ta biya mana school fees ko te mana kaza ko te mana kaza babu wannan duk duniya har lahira in akwai in ka cire gwamnatin Allah babu ina faɗin wannan magana kasar na ɗauka gashi nan ka je duk inda za ka kai shi har lahira ka kai kasar ɗin ba na shakka so da haka ba wani wanda yake da ikon ya zo nan dan shi ne wane wallahi duk duniya babu muna da tamu alkibla a bari mu faɗa wa jama'ar mu ce ga inda muka dosa kowa yana da yanci yan ɗariƙa yanzu sun faɗi alƙibla su yan shi'a sun faɗi tasu haka ne ko ba haka ba to sauran kuma masu magun magun a ƙarƙashin ƙasa ya rage mana dakan ɗaka shi ka ɗaka kaɗan bakin gado subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik